tsohon shahararren dan wasan kwallon kafa na duniya wanda ya taka da a kungiyoyi daban-daban irin su AC Milan da Manchester City George Weah ya lashe zaben shugaban kasar Liberia George Weah ya fara wasan kwallon sa ne a shekara ta 1981 a wani kungiya mai suna Young Crontown. da misali ya kammala a shekara ta 2003 a kungiyar kwallon kafa ta Al dan wasan ya buga kungiyoyi eh, manya-manyan kungiyoyi da dama irin kungiyar kwallon kafa ta Monaco na kasar Faransa da PSG da kuma kungiyar kwallon kafa ta AC Milan na kasar Italy sai kungiyar kwallon kafa ta Chelsea da Manchester City a kasar Ingila haka kuma ya buga wasa a kungiyar kwallon kafa ta Marseille Jadua ya samu nasarar jefa kwallaye 100 da hamsin dari da casa'in da uku a iya tsawon wasannin da ya buga wa kungiyoyi daban-daban inda aka yi lissafin ya buga wasanni dari hudu da sha ɗaya a kungiyoyi daban-daban a wasannin da ya buga wa ƙasarsa ko ta haihuwa liberia dan wasan ya jefa kwallaye 22 ne a cikin wasanni 60 da ya fafata wa kasarsa ya kuma samu nasarar samun kyaututtuka da dama inda a shekara ta 1989 ya lashe gwarzon dan wasan kasan dan wasan nahiyar afirka haka ma a shekara ta 1994 ya samu wannan nasara a shekara ta 1995 ma ya sake lashe gasar ta gwarzon dan wasan afirka haka kuma dan wasan ya samu nasarar lashe balin d'Or wato gwarzon dan wasan kwallon kafa na duniya a shekara ta 1995 ya kuma lashe gwarzon dan wasa na hukumar FIFA hukumar kwallon kafa ta FIFA a shekara ta 1995. Dan wasan ya zamo dan wasan da ya fi kowane dan wasa zura da kwallo a bangaren zakarun nahiyar turai wato UEFA Champions League a shekara ta 1994 zuwa 1995 ya kuma lashe gasan gwarzon dan wasa na BBC a shekara ta 1994. haka kuma ya zamo bayan ya gama ya aje takalmin taka ledansa ya fada cikin siyasa inda ya samu nasarar lashe zamowa majalisar dattawa wato sanata inda ya fara aiki a shekara ta 2015 ranar 14 ga watan janairu na wannan shekara a yanzu haka dai ya zamo shine shugaban kasar liberia iya abin da ya sa waka kenan a labarin wasannin namu na yau huta lafiya